wannan yake cewa don allah ya ake yin wankan janaba sannan kuma wace addu'a ake yi bayan an tada kabbarar haram wankan janaba ina da ruwa guda biyu iri na farko wankan da ake cewa ya isar amma ba shi ya fi ba amma in kai shi ya isar maka shari'a tana karɓar wankan da na baka yayi shine wankan da mutum zai iya ɗibar ruwan da zai wankan wannan niyyar da ita ya tafi da ƙudurinsa riyawarsa a rai da ƙullatawarsa cikin zuciya shine niyyarsa ta wanka ba faɗa da baki ba inda ya je ɗebi ruwan nan ya wanke ko'ina idan zama ba inda ya rasa samun ruwa duk jikinsa ko ina ruwan ya samu ya kurkura baki shaƙa a hanci saboda su wani abu ne da yake kamar a rufe sai ka zuba wani abu ne da in ka zubo kwarin yawa zai ba zai shiga ciki ba sai ka shaƙa to da ya kurkura baki shaƙa din nan ya kuma wanke ko ina jikinsa ruwa ya samu to wankan ba sai ya yi in mace ce ta yi a matsayin wankin haila ya yi in a matsayin wankan jinin biki ta samu tsarki ta ya yi in a wankan idi aka ya yi in a matsayin na juma aka ya yi an fahimta in a matsayin gawa aka yi ma wankan wankan ya yi wannan kin sai kuma mafifici wanda ya fi kima ifilada da falala shine yayin da ka zo da ruwan za ka fara wanke tafin hannunka uku ma'ana tafin hannunka za ka haɗa suka wanke sau uku kana mai fara gabatar da dama kana matsa suka ka wanke ɗaya ka kuma yi biyu ka kuma yi uku yayin da hannunka ya tsaftata sai kuma ka ɗebo ruwan sai ka zuba a tsiraicinka ka wanke gaba da baya inda ƙasa ko sabulu ka ɗan ɗaure hannunka saboda harka abin da ya shafi ta ɓangaren tsare shi da kawanki ko wari da aka iya samu to sai kuma ka shiga yin alwala ɗaiɗaiɗaiɗaiɗai ka wanke hannunka tafuka kai kurkurar baki ka sha ƙarwa ka faci ka wanke fuska ka wanke hannu zuwa gwiwa ka yi shafakai ka yi ta kunne in ka ga dama kana iya jinkirtar da wanke kafa ka bashi sai ka je ƙarshe in ka gama wannan alwalar da kai ɗaiɗaiɗaiɗaiɗai ka tafi da ita sai kuma ka wanke kanka gaba ɗaya ɗaya biyu uku sai kuma ka wanke tsagen jikinka na dama sannan sai ka wanke tsagen jikinka na hau. kafarka da ka jinkirta ba ka wanke ba sanda kai alwala sai ka je ka wanke ta dama sai ka wanke ta ka gama kaga wannan karkasawar step step step sai ka yi kaza sannan ka yi kaza sanka sanka to shi wannan da ka bi wannan sanan da manzo ya bi na yin irin wannan to kana da ladan fiye da wanda yi wancan ba dan wancan bai yi ba amma ka yi abin da ya fi nasa an fahimta ko wanda kai yayi wancan mai isarwa wannan kuma ya isar ka samu ƙarin falala to shi ma wannan in ka so yin su za ka iya sa a wankan juma na janaba na jinin bikiya yanki ko jinin haila ya ɗauki ko iri ko aiwagawa duk wanda ka yi to da haka akwai wanda ke isarwa akwai kuma wanda yake mabibici a wanda ke isarwar in ka so kasa shi biyu za ka iya kasa biyu ka ce ko dai ka ɗaya ruwan ka rika ɗiba kana zuba kana zuba ko ina ya samu ko kuma in kana da wani wato gurin shiga a wanka yawwa kana da kuma ka cika shi da ruwa dam kawai dama ka kudurce a ranka cewa ruwan kan ba za ka ko sai ka tsumbula ka karka birgima a ciki ko ina ya samu an gane yi. a kaga ba daidai da mai ɗiba ya zuba ba a kai zindama kai a ciki ko ina ya samu ya yi an fahimta ku Da ka in ba ka iya kiyaye wancan a yi kaza a yi kaza kai wannan ya yi amma ka koyi wancan don in ka yi shi ka fi samun lada zai fi na'am in kuma shawa ce sai ka shawo a kanka ka ga mai ko'ina eh, shi ba duk zai ba da amince eh alaikusa idan kai wannan na farkon da muka faɗa mai isarwa ko kai wannan na ƙarshen mai isarwa da ƙarin falala kowanne daga cikinsu kai in ka fito za ka iya zuwa ka tafi masallaci a sallar da kai sallar ka ta yi ko baka sake ɗebo ruwa a buta kai lalla ba saboda ka tafiyar da ƙaramin kari da babban kari da shi wannan waka an fahimta ku wa alaikum salam ita ma gawa a wankan da ake hada lula ake mata kwarai kuwa in ka ɗauki irin wannan mafificin wankan hada lula ake za ga ana wanka bakin ila ko ka ce ba za ka ce sai ka buɗe haƙuransa ka zuba mar ruwa kurkura baki za a yi ba in ka wanke abin da ya samu shi ke ne a an fahimta yau wanda yake magana cewa ruwa yakan ga mafi yawancin lokaci idan dare ya yi sai ga gittawar shudin wato ainihin abin da ake cewa mashi haka lokaci kamar yayo inda mutane su shi waya abin yake eh abin ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa cewa dama su taurari da isamar suna ƙarar bayi da abubuwa guda uku abin da ake da su amfanin da ubangiji subhanahu wata'ala yake da su akwai amfani guda uku ko dai wala qad zayyana sama'a dunya bi masabiha Allah ce mun kawata saman da tafi kusa da bayi da wato wasu fitulu da su waɗannan taurari da su wata da sauransu haka suke haskaka sama to akwai wannan inna zayyana sama'a dunya duniya bi zinatin kawakib ko Allah ce mun kawata da kwalliyar taurari to kuma lokaci Allah subhanahu wata'ala yakan mai da waɗannan wato taurari rujuman lishayatin ababen jifan shaidanu shaidanu suke ƙoƙarin jiyo abin da ake tattaunawa a sama da mala'iku wannan ya hau kan wannan wannan ya haukan wannan wannan ya a matsayin in na can ƙarshe ya jiyo ya gaya na kusa da shi ba sai ya sako ba ba sai kuma shi kuma ya gaya na kusa da shi kuma ya faɗa na kusa da a zo har na ƙasa inda za a yi jifan na ƙone su sai aka samu wato ainihin duka sai saura guda ɗaya na ƙarshe da ya ji zai ruga ya je ya sanda sakon ga boka da wayan da zai ga ce ai kaza kaza kaza shi kuma ya samu abin zai rike guda ɗaya sai kuma shirya kirga a kirga a kirkiri ƙarya a shirga ta guda ɗari a jingina wannan guda ɗaya in ka zo ya faɗi wannan abin guda ɗaya ka ji ai ku haka to sauran kuma duk karya ce za ta biyo to akwai wannan aikin da wato taurari suke na jifan shaidan Allah ce kuma akwai wani abin amfani da ya sanya a cikinsu cewar wa alamat wa bin najmi ya hatadu Allah ya sanya su a matsayin wasu alamomi wanda al'umma ta jama'a sukan yi amfani da su su shirya zuwa ga inda ya kamata su bi musamman wanda suke cikin jirgin ruwa da ba shi da gaba kusa da kusa in an ce da kai na gabas take ko ina yamma dare ne to amma wanda suka san tsarin fitowar taurari sun san in dai ka zara wacce take kusa da watan yamma ce ko to kana gano yamma ka san gabas in ka kalli yamma ka san hagunka kaza ne damanka kaza ce in kuma gabas ka kalla ka san hagunka kaza ce damanka kaza ce to kaga ka samu damar zaka iya tantance gabas da yamma ta dalilin tauraro kuma ka samu damar zaka iya tantance to tun da garin da za je shi ya gabas yake mu yanzu tun da dare yayi amma ga tauraron na haska mana mun iya gano to kun ga inda ya kamata mu kada jirgin mu in ba haka ba za mu bata sai kawai a kada ta tafiya in sai gari ya waye za ku sai ku je garin da kuka kada ku kaga taurari sun yi rana sun yi amfani to wannan shine abin da ana iya fahimtar shine abin da ana iya fahimtar wato wannan tauraron a ɗabi'a ina fitowa guri kaza bangaren gabas ko bangaren yamma ko bangaren kudu ko kaza duk ka fahimci irin wannan abun da wannan shine ilimin da yake ake karuwa da shi game da abin da ya shafi taurari yanzu yake cewa wanda ya dosan wani ilimi daga taurari wanda za tafi ana maganar cewar wani kakkai kaza ba alkhairi ko an kai kaza akwai alkhairi ko eh wacce ta dace da ta ne wani wani ba mijinki bane to wannan an tafi kuma an sau hanya an shiga layin neman sanin gaibi abinda Allah yake ɓanta da shi wannan halaka ne sai wanda suka iya amfani da irin wannan fitowar taurari da wasu su iya gane lissafin kwanakin wata da gudanawar rana da wata wannan su ma ilimi ne tabbatacce babu ne in ba a sauka da kan sa ba ka tafi wani abu ce ai tauraro kaza shi ma wanda da ce ai tauraro kaza kama ruwa kamar da bakin ƙwarya ko tauraro za kama ai ba za ku samu ruwa ba wa ya gaya maka shaka da kai tauraron ne ke ruwan mai ruwan daban ne tauraro ko alama ce in ya Allah gada ma ya ruwansa da shi in ya gada ma ya ruwansa ba shi an fahimta ku to wannan shine abin da ya shafi wa su wannan abin kuke gani gittawa magana ce ta jifa da ake shaidanu dan kone su a lokacin suka so sato Allah ya samu dace ce akwai addu'a da aka ce addu'ar da ake yi idan bayan an yi kabbara haram ban faɗo an fata ba za ta fata hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam ba ce Allahu akbar ya kabbara harama sabai suka ce kan yi shigon lokaci har suka tambaye shi ya manzon Allah mun jan ka ce Allahu akbar ba da gama kake fara karatun Fatiha sai ka dan yi shiru jugum na wani lokaci me kake cewa ne sai ce ina cewa Allahumma ba'id baini وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم غسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد ina cewa Allah ka nisanta tsakanina da kurakuraina kamar yadda ka nisanta tsakanin gabas da yamma kuma hudar rana da mafaɗarta Allah ka tsabtace daga zunubaina kamar yadda ake tsaftace farin tufafi daga ƙazanta da ya yi duhu ya canza ana wanke sai ga wato ya yi tas sannan kuma ya allah ka tsaftace daga kurakurai na ka wanke ni daga su da ruwa da raba da kankara duka hada ka wanke ya zama na je maka tas ba wani laifi ko ƙazanta a tare to yana faɗar wannan akwai kuma subhanakallahumma wa bihamdika wa ta'ala jadduka wa la ilaha gauruka. akwai kuma Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila salo salo ne dai manzo wacce ka haddace ka iya kai Ta yi. in ka iya iri uku yau ka yi wannan gobe ka yi wannan ko a wata ka yi wannan sallar mai gaba ka yi kai ya yi dai Allah ya samu dace addu'ar idan an ga wannan jifan mashi a nemi tsari daga shaidan shaidanu da suka tafi shaidanci aka jeho su kada barin su a same ka a uzu billahi min shaidan ko subhanakallahumma